Assalamu alaikum warahmatullah sunana Malam Abubakar mai godiya. Ah, muna nan muna ci gaba da bayanai akan matsalolin ma'aurata abin da ke damun ma'aurata. Wanda yake mun yi bayanai da sabuba da kuma yadda za a kauce wa wannan matsala din. Musamman samun rikice-rikice na ba gaira ba dalili. Wanda jinni ke haddasa da kuma wanda ba jinni ke haddasa wanda hali ne ko kuma tunani mace za ta yi tunani kawai ta waye gari tana mai fushi ta rasa abin da ke damunta waɗanda mun yi bayani da kuma yanzu muna so za mu ba ku fa'ida yadda za a kauce mawa irin wannan fushi-fushin da kuma rashin fahimta ta ba gaira ba dalili a fa'idar da za mu ba da a nan wajen duk yayin da mace ta fara jin wannan fushin ko kuma mai gida ya fara jin wannan fushin na ba gaira ba dalili to a yi kokari a samu ruwa mai matukan sanyi idan an samu ruwa mai matukan sanyi sai a yi ruka kamar haka ma'ana za a yi ruka a cikin wannan ruwan sanyin za a karanta ayatul kursiyu kafa bakwai falake da nasi da fatiha insha allahu rabbi a wannan ruwan sai a sha sannan a shafe kirji to insha allahu rabbi za a samu sauƙin wannan fushi jama'a assalamu alaikum